qui, qui allait quand même se démarquer et qui allait parler. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya har yanzu dai Ibrahim ka almasi Garba ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 25 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji yadda ƙwararru da sauran 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu. kan gano shafukan facebook wajen dubu sittin da uku na wasu 'yan damfara da sunan soyayya a najeriya da kamfanin meta mamallakin manhajar facebook din ya yi ya kuma rufe su wannan matakin da aka ɗauka na rarrafe su ya burge ni sosai wala na farin ciki da haka don ba karaman taimakawa jama'a za a yi ba saboda fadawa cikin miyagun hannu da suke yi kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda aisha ma'azu ke gabatarwa inda yau shirin zai haskaka fitilarsa kan matsalar ambaliyar ruwa sannan kamar yadda aka ji yau za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku ne kan gano shafukan facebook wajen dubu sittin da uku a najeriya na masu damfarar mutane da sunan soyayya da dai sauransu. wanda tuni kamfanin facebook ɗin ya rufe su lambar da za a kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to amma kafin nan ga hawa sharif da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran mai karantowa hawa sharif a yau alhamis isra'ila ta ce ta gano gawawaki biyar daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a yayin harin watan oktoba da hamas ta kai mata sojojin isra'ila sun shaida ɗaya daga cikin wanda aka kai wato aka yi garkuwan da su da aka bayyana da maya gorin wadda aka kashe a kibrus near oz a kudancin isra'ila sojin isra'ila sun ce sauran mutum hudun da aka yi garkuwa da su sojojin isra'ila ne da aka kashe a yayin harin sun hada da sergeant oren golden staff sergeant Thomas hamers sai sergeant major ravid arya kars da sergeant kirill Botsky. sojojin sun ce hamas ta kai gawakin mutane biyar zuwa gaza inda dakarun isra'ila suka gano su a yayin wani samami a birnin khan yunis da ke yankin kudanci kasar sin wato china ta marabci manyan tarurrukan diplomasiya da dama a makon nan da hankoran nuna kanta a matsayin mai son tabbatar da zaman lafiya a duniya game da manyan rikice rikicen biyu na rasha da ukraine da rikicin da ke tsakanin isra'ila da hamas ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya gana da takwaran shi na kasar sin wang yi a birnin gonzu zuwan shi kasar na farko tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a watan fabrairu na shekarar 2022 china ta umarci wato ta marabci wani taro a birnin beijing da ya haifar da tarattaba hannu kan wata yarjejeniya tsakanin bangarorin falastini 14 domin samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa masu sharhi sun bayyana ci gaban a matsayin babban ginshiki shugaban rasha vladimir putin ya gana da shugaban syria bashar al-assad a fadal kremlin sashen yada labarai na kremlin ya ce an yi ganawar ne a ranar laraba putin da al-assad sun yi ganawa ta karshe kafin wannan a watan maris na shekarar 2023 a kremlin a yayin bikin cika shekaru 12 da tarzoma da ta rikide ta zama yakin sasa ƙasar ta siriya rasha dai ta shiga da dakarun sojinta cikin siriya tun a watan satumba shekarar 2015 inda suka kulle da farisa wato iran domin ba gwamnatin ta al'asar damar fada da kungiyoyin adawa masu dauke da makamai da kwato ikon sassan kasar da dama a yanzu dai dakarun rasha da dama sun tare ne a ukraine amma kuma rasha na ci gaba da girki wani adadi na sojojin nata a siriya da ajiye dakaru a sansaninta da ke kasar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington a ranar alhamis dinnan ne jami'ai a yankin odisa na kasar ukraine suka ce wani harin jiragen sama marasa matuƙi da rasha ta kai kan birnin ismail da ke kusa da ruwa a cikin dare sau biyu a jere ya lalata wani ginin ma'aikatar gwamnati tare da raunata wasu mutane biyu a cikin gida. rundunar dakarun saman ukraine ta ce harin jiragen saman marasa matuki wani bangare ne na jerin hare-haren jirage marasa matuki har 38 da rashin ta kaiwa a cikin dare dakarun ukraine sun ce uku daga cikin jirage marasa matukin sun gitta ta makauciyar kasar ukraine din romania sakamakon harin da rashin ta kai akan birnin ismail a daren jiya ma'aikatar tsaron kasar romania a jiya laraba ta ce ta inganta tsaron sararin samaniyar ta da ya hada da karin jiragen yaƙi biyu samfarin f-16 domin sintiri da sa ido akan lamarin a alhamis dinnan sojojin ukraine suka ce bangaren tsaron sararin samaniyar kasar yayi nasarar kakabo jirage marasa matuki mallaka amurka rashi guda 25 daga cikin 38 inda ta rika harbawa a yankunan chaski carson kiev microwave odessa sumi da zetomar Hawa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji shafukan facebook wajen dubu da uku na 'yan damfara da sunan soyayya ne kamfanin meta mamallakin facebook din ya gano ya kuma rufe wanda wannan al'amari na damfara na ɗaya daga cikin miyagun halaye da ke kashe guyawun masu sha'awar saka jari ko hulɗar kasuwanci da 'yan najeriya tuni dai masu ruwa da tsaki suka shiga tofa albarkacin bakinsu halima abdulra'uf gare ki kamfanin meta din dai ya kaddamar da wani gagarumin yaki akan masu damfara ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da yahoo boys inda ya ɗauki matakin goge dabban asusun wasu 'yan najeriya da ke damfarar masu amfani da dandalin facebook kuɗaɗen su lamarin da aka shafe tsawon shekaru ana kai ruwa rana a kai don a kawo ƙarshen matsalar wani ɗan najeriya da aka taɓa damfara a shafin facebook a baya bayan ya yi marhaban da wannan matakin sunana kabiru aliyu abubakar kamar zanta da aka yi da ni wancan satin na game da damfarar da aka yi mun na wani kamfani na kasuwanci kusan dubu sittin da biyar da wani abu wato na je matakin da kamfanin meta ya dauka kan irin wannan shafukan da ke rijista da facebook suna da fara mutane wannan matakin da aka dauka na rarrafe su ya burge ni sosai wala na farin ciki da haka dan ba karaman taimakawa jama'a za a yi ba saboda fadawa cikin miyagun hannu da suke yi daya daga cikin dalilan da ya sanya kamfanin meta ya dauki wannan matakin goge dabban shafukan facebook shine salon damfara da sunan su wanda kwararre a fannin tsaron yanar gizo malam Malam Bin Sani zai mana bayani a kai. Dangane da wannan shi account guda dubu sittin da uku da aka ce shi kamfani na Facebook sun cire shi ana zargin su ne da laifin suna amfani da account din nan na abin da ake cewa sextortion shi sextortion hanya ce na misali ka buƙaci mutum ya tuwa ma hotunan shi na wanda bai dace ba yayin da ya tuwa sai ka yi amfani da wannan hoton ka nuna mishi cewa zaka tuwa wa dangin shi ko kuma wajen aikin shi ko makamai makamancin haka in bai tura ma kuɗi ba so wanda suke zama su ake iya wannan tura ne sai kuma ƙananan yara saboda yanayin tarbiyya da muka gada na kowane ma addini mutum yake a Najeriya bai kamata ba namiji ne ko mace na kai amfani da ka ko kwamfutar ka ka tura hoton da bai dace ba in mutum ya kiyaye wannan ba abin da zai faru. A wani bangare kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma ma'abocin mu'amala da dandalin Facebook da Instagram ya ce. Rana Abubakar Muhammad muhammad abujega to wannan abu ne wanda gaskiya yake da matukan mahimmanci la'akari da cewa za a ga ana bata sunan najeriya kamar yadda ita meta ta ma categorically ta fito da suna najeriya ai wannan bata suna ne bayan da za a ce ba wanda zai supporting wannan abun ganin cewa kamar police ne su kama barawo sannan kuma ka zo ka ce kai baka yadda da wannan abu ba da an ga wannan abun an tabbatar da shi kuma cewa eh ga abin da suke amfani da wayannan akauntun kafin aka rufe su muna maraba da wannan abun kuma Allah ya kara ba su daman kama wasu wanda suka fi haka ma duk su kulla akauntun su mutum ya sha wahala ya nemi kuɗin shi sannan wani yana zaune a cikin ɗakin shi a falon shi yana kwance da akan gadon shi ya sace mishi kuɗi ai ba bane da mu ce wai ba mu ji daɗin shi ba maganan gaskiya ni dan Najeriya ne amma ba mu da ƙwarin gwiwa akan wasu institutions na Najeriya akan za su iya yin haka to in wata ƙasa ta yi ai ba za mu ce kuma ba ta yi daidai ba bugu da ƙari wannan zai sa shakku ga waɗanda suke so su zuba hannun jarin su a ƙasar mu ta Najeriya kuma kowa ya san cewa kowa yana son ya kawo abin da zai jawo hankalin mutane su kawo kawo kuɗi a ƙasar ku da tattalin arziki ya kara bunƙasa. So kin ga wayanda suke hulɗan kasuwanci da ƙasar mu Najeriya za su samu ɗarɗar na ganin cewa ana damfara saboda haka ba za su so su ci gaba da hulɗa da 'yan Najeriya ba. Matsalar masu damfara ta yanar gizo waɗanda aka fi sani da Yahoo Boys a turance wanda ya samo asali daga hanyar sabis sabis na email abu ne da ya shahara a Najeriya tun daga shekarar 2000 inda ake alakanta su da 'yan 419 waɗanda a da suka saba yin alkawarin taimakawa baki su sami aiki ko arziki ta hanyar wasiƙu da email daga baya a nemi kuɗi ya rikide zuwa ga damfara. Masana tattalin arziki dai sun ce matsalar 'yan damfara ta yanar gizo na ɗaya daga cikin taɓargazan da yake ƙara muni musamman a baya-bayan nan da ke tarnaƙi ga saka hannun jari a Najeriya baya ga kawo saɓani tsakanin 'yan Najeriya da waɗanda suka saba hulɗar kasuwanci suna janyewa lamarin da aka sha yin kira ga gwamnati ta ɗauki tsauraran matakai akai don wanke Najeriya daga zargin aikata irin wannan laifuka a idan duniya. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida Halima, akan wannan batu na damfara ta yanar intanet da sunan soyayya da dai sauransu za a kira a bayyana ra'ayi yau. Yanzu kan ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau shirin yanayi da muhalli zai dora ne akan maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a makon da ya gabata matsalar ambaliyar ruwa da kuma kudurin samar da dokar al'amuran sauyin yanayi da gwamnatin jihar Kano ta gabatar a tsakiyar watan yunin da ya gabata ne hukumar hasashen yanayi a najeriya nimet ta daɗa jaddada jihohi kimanin ashirin inda take kyautata zaton za su fuskanci matsalar ambaliyar ruwa mai tsanani a wannan shekara ta 2024 bayan sanarwar da ta bayar a farkon shekarar nan wanda ta saba a duk shekara wanda tuni aka fara fuskantar ambaliyar ruwa a wasu jihohin kasar kamar yadda ta yi hasashe wakilinmu a jihar sokoto muhammad nasir ya haɗa mana rahoto akan wannan yanayi na ambaliyar ruwa bayan da jihar Sokoto ta shiga jerin waɗannan jihohi da ke fama da matsalar. duk da yake a kowace shekara hukumomi masu alaka da sauyin yanayi da kuma ruwa a najeriya kan yi hasashe na yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu jihohi da ma kananan hukumomi domin an karar da mahukunta su ɗauki mataki hakan na haɗuwa da cikas domin kura ana ɗaukar matakai sun kasa hana aukuwar ambaliyar da kuma illolin da takan zo da su har wayo akwai al'ummomi waɗanda shekara duk sai sun samu ambaliyar ruwa amma sun kasa sauya wuraren da suke zama kamar yadda wani mutumin raba ta jihar sokoto ya shaida min ai ba mu sha wani wuri kawai nan muka ganin sha shi wasu ma 'yan ruwa na taho sai sun taya sun koma can cikin gari don gudun gasu yi musu farmaki da dare ya za a samu matsalar wahala sai su tashi in sun gada sun ga tahi ruwan sun kaɗa sheda sai su dawo. Wasu lokuta mahukunta kan ɗauki matakai na tarban ambaliyar ko kuma sauƙaƙa yanayin da za ta zo da shi. Kamar yadda gwamnatin Sokoto ta samar da kwamiti don ɗaukar mataki akan hasashen da aka yi na samun ambaliya domin baiwa gwamnati shawara. aliyu garba gondonga darakta ne mai kula da ambaliya da zaizayar kasa a ma'aikatar kare muhalli ta jihar sokoto ya ce ko kafin wannan kwamitin da gwamnatin jihar ta dauka sun soma aiki domin tarban ambaliyar ma'aikatar muhalli karkashin jagorancin honorable nura dalhat tangaza shi ma ya kafa wani kwamiti tun kamin yanzu ya ce mu zo mu zagayo mu duba duk inda aka harsashen ambaliyar nan mu ba da shawara to gaskiya mun yi haka nan to ka san wasu eh, abubuwa eh, yadda suke na nan ga aiki kila shi yawa na aiki shi yawa ba mu samu zuwa wasu wurare ba amma dai gaskiya mun zo wasu wurare kuma mun ba su kuma insha Allah na san abin yaya aiki daga cikin wuraren da kwamitin bai samu ziyarta ba an samu ambaliyar ruwa wadda ta aukawa wasu yankunan karamar hukumar mulki ta gada da ke gabacin sokoto kuma a cewar dan majalisar yankin a majalisar dokoki ta jihar sokoto kabiru dauda an samu hasara sosai gaskiya mun samu garuruwa da dama waɗanda ginoni ko kuma in ce gidaje sun rushe da gonaki da abincin da ake noma wanda yake duk yawanci unguwannin da suke a cikin garin central waɗanda suke gefen fadama ɗin nan gaskiya ga yanzu ruwa sun musu banna sosai wanda ya kai ga rusa gidaje da kuma gonaki da abincin da suke noma suna ɗauke da abincin nau'in abinci daban-daban kuma gaskiya an yi hasara su. Ƙungiyar manoma ta jihar Sokoto ta nuna damuwa akan tafka hasarar abinci a lokacin da jama'a ke fama wajen neman abincin da kuma tsadar rayuwa. Duk da yake shugaban ƙungiyar manoma ta ƙasa reshen jihar Sokoto Jamilu Sanusi Muhammad ya ce abin bai zo musu da bazata ba. Mu bisa ga namu sani an ba da wannan hasashe kuma mun wamba mutane amma muna cikin jimami da baƙin ciki da abin da ya shafi 'yan uwanmu manoma an yi hasarar dukiyoyi an yi hasarar gonaki matsugunayen mutane sun salwanta yanzu dai waɗanda ambaliyar ta afka da su na ci gaba da neman agaji inda wasu jama'a sun soma kai ɗauki kamar yadda mataimaki na musamman ga sanata aliyu magatakardawa mako a haujin yada labarai bashar abubakar ya fitar da wani bayani mai cewa sanatawa mako ya kai kayan agaji ga magidanta fiye da dubu ɗaya da ambaliyar ta rutsa da su a yankin nagada wannan yanayin na ɗaya daga cikin irin yadda ake samu a wasu sassa a najeriya a duk lokutan da damina ta kama waɗanda wasu lokuta kan zo da asarar dukiyoyi da abinci wasu lokuta hamma da hasarar rayuka muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Shi kuma sammani Idris Kaura ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya ce matsalar ambaliyar ruwa a Najeriya tana da alaƙa da buɗe madatsar ruwan labdo da ke arewacin Kamaru. A Najeriya muna samun ambaliyar ruwa a saboda cikar wasu dam da ke yanayi na tudu muna da madatsar ruwa da ke a arewacin kamaru da ake ce ma lagbo dam idan wannan madatsar ruwa na lagbo dam ya cika baya da suka iya sai dai su buɗe dam ɗin in sun buɗe dam ruwan za su shigo ta kogin benue don dam ɗin yana bisa kogin benue su duka mabiyan ruwa na kogin benue daga jihar adamawa zuwa taraba zuwa benue zuwa kogi har ki shiga yankin niger delta suna samun matsala ambaliyar ruwa to a shekara ta dubu biyu da goma sha shida an cimma wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin kamaru da najeriya idan za a samu buɗe wannan dam ɗin za a gaya ma gwamnatin najeriya cikin lokaci cewa dam ya fara cika wannan yana sa mutane su ɗan kokari su jaye kayayyakin su daga gidaje da ke kusa da inda wannan ambaliyar ruwa take kawo ta'adi. a nasa bangaren kuma farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilabiri a jamhuriyar niger ya ce akwai buƙatar a yi amfani da dabarar noma tun cikin iyaye da kakanni wanda zai taimaka gonakai a gaskiya yadda ce ga matsalolin da adakwai wannan wahalhalun da adakwai ga mazamna gari gonakai ma haka ne duk inda ruwa yi yawa ambaliya za ta zo ambaliya kuma wani lokacin tana bin cikin gari ta kwararo gonakai daji sai ka gani wani wajen gebe ya burkuce ambaliya ya malale kaman wani gari da ake cewa malawa wajen malalewar ruwa ne shine ake ce mata malawa tunda a lokacin duk inda wannan kwarmomin suka cika sai su zo su malale to haka ne ma shi ma ruwa yawa kake ganin cewa inda ada gona kai ma duka wannan ruwan nan ya malale ya zo ya shanye gonakan nan kuma duk abin da aka shifka yana ƙasa ruwa kenan ya zamanto asara ya kamata ma bisa kan wannan abun kamar irin lokacin da aka san damuna za ta kawo ruwa irin haka akwai yadda ya kamata a tahiyar da noma ai in kun lura noman ma yana yi ne yana bin lokacin na. akwai noma na haiwa wanda aka sani noma ne wanda yake babu wani zancen ambaliya kuma babu wani zancen ruwa mai yawa don wannan mutanen sa cewa tunda guraren mu gurin ƙasa ne haka rairai ne yawanci wanda in ruwa ya zo na sama ƙasa yake yi kuma rairai yana da ƙarhin fiye da laka riƙe ruwa to don wannan ne a lokaci da yawa zaka gani akwai wajaje arewacin najeriya arewacin niger ana amfani da haiwa shi kuma farfesa abdulkadir dambazo malami a sashen ilimin kimiyyar muhalli da ƙasa a jami'ar fasaha ta wudi ya ce ai an bar gini tun zane. gwamnatin mu shawara musamman akan abin da ya shafi ilimi domin a sanar da mutane mahimmancin shi canjin yanayi da ake magana a kai. Babban kuskuren da muka yi a ƙasanmu shine tsarin curriculum ɗinmu na ilimi na matakin firamare da secondary school. Dukanmu lokacin da muka je makaranta yawancinmu wasu an koya musu shi mun fahimci ma ne climate din ko shi yanayin da canjinsa da komai tun daga secondary school muka zo muka fara koya muka san menene shi me yake jawo shi meye illolin shi da menene to amma a yau gwamnatocinmu sun zo sun canja curriculum babban inda darasin da ake koyan muhalli da yanayi da abubuwan da suke faruwa shine course ɗin da ake cewa geography amma yanzu idan kika je primary school baki ɗaya an cire wannan a daftarin manhajar koyarwa a secondary school ɗin ma yanzu haka yawanci da wannan course na geography za ki ga cewa duk makarantunmu na secondary school kowane mm-hmm. ɗalibi ko mm-hmm. science kake yi ko art kake yi sai ka koyi wannan subject na geography saboda mm-hmm. shi ne za ka fahimci mahallinka baki ɗaya da abubuwan da suke faruwa a cikin mahalli da komai. Mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai zuwa makon gobe za mu dawo. sai a bi mu bashi zuwa makon gobe. yanzu a madadin bakin namu samani idris kaura farfesa abdulkadir dambazau da farfesa abubakar mamman banzo sai kuma dokacin daɗo sai dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma muhammad nasir da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake muku sallama to a gaishe ki da tawagar ki. To muna gab da buɗe maku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan gano shafukan Facebook uku na a 'yan damfara da sunan soyayya da aka yi a nigeria da kuma rufe su da kamfanin Meta mamallakin Facebook din ya yi. Lambar da za a kira kamar yadda muka ce ita ce biyu biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To da alamar akwai wani daga Naija. Wake kan layi daga Naija? Ibrahim ya wankin hula a garin mai gode a cikin jihar Naija. To Malam Ibrahim muna jin ka. To gaskiya al'amari na game da 'yan yahu din nan abu ne za mu ce na murna da farin ciki bisa ga wannan hukunci da aka yi kuma da toshe su da aka yi. Muna fatan da cewa an yi ta gwamnatin tarayyar Najeriya za ta hubbasa game da irin masu zaluntar mutane ta bangaren yahu irin wayannan abinda muke fata kenan a daina sa son zuciya a sa kishin kasa don Allah abinda muke kira ga to mun gode malam ibrahim ah, ga wani kuma akan layi daga kwantagora Kala wasi kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar Niger. To injiniya gare ka. Wato gaskiya waɗannan kawai Eh, media da aka damwara da su gaskiya abin ya ki muna to a kwarya saboda gaskiya an samu ci gaba amma ta wannan bangare akwai matsaloli a gwamnati da yin za a baki da yi magana a san waɗanda ke waɗannan abubuwa a hukunta su saboda gaskiya ci gaba ne amma ana samun cikas cikin masu shigo wannan suna ta'asa cikin da na talamatu. To mun gode injiniya daga Kwantagora bari mu kaɗa kebi wake kan layi a jihar kebi. Wake kan layi a jihar kebi. Sunana ɗan asaba mai fata daga Yawuri. To ɗan asaba muna jinka. To wannan bayani da muka ji daga bakin ku gaskiya abin alfahari ne abin farin ciki ne sai dai matsala guda ne ya rage ya kamata da aka yi tracing ɗinsu aka rufe account ɗinsu to a yi kokari a kama waɗannan azzalumai a hukunta su domin ya zama izina ga wasu masu son ɗaukar mataki irin nasu saboda irin yadda suke zuban ma 'yan najeriya da mutunci a ƙasashen duniya ya kamata a musu hukunci mai tsanani saboda masu ra'ayi irin nasu su fasa da fata za ku tashi lafiya To mun gode daga kebu kuma bari mu dan zakuɗa kaɗan zuwa Sokoto wake kan layi. Baraka Ramsi Garba Kafta Jura Bakar Ulan yaki shagari local government Sokoto State Tarayyar nigeria. To muna sauraron ka. To ni dai gaskiya na ra'ayi ina ganin ya kamata idan dai matasa da dai sauran waɗanda za su iya fitowa wannan zanga-zanga za a yi ta lumana domin nuna Ah, wato ah, abinda ake magana abinda ake magana akai shine wato bankaɗo wasu shafukan ah, facebook da aka yi wajen dubu sittin da uku da wasu 'yan damfara ke amfani da su a matsayin wato soyayya eh, su yi shigo-shigo ba zurfi ma ta mace ko namiji su damfare su kuɗi mai yawa an bankaɗo inan shafukan an kuma rufe su to kai menene ra'ayinka akwai shawarar da zaka bada masu ah, saukin ah, miƙa wuya ga masu waɗanda suke wato ah, yawa musu maganar soyayya ko dai kana ganin me da ya kamata kake son ka ce eh, to gaskiya ya kamata ainihin irin wannan mataki da an ka ɗauka duk sada zumunta ya kamata a ɗauki irin wannan mataki saboda gaskiya ba karamar yaudara da cuta ake yi wa mutane ba. To mun gode da ra'ayin kabar mu je mu jamhuriyar Nijar wake kan layi a Nijar. Wake kan layi a jamhuriyar Nijar. To lalle ni ra'ayina da zan badawa shine akan wannan mataki da an ka doka ga 'yan danhwara na rufe yanar gizo-gizo gaskiya wannan abin tsarin ya yi kyawu ya kamata doka ta yi aikinta kuma duk wanda an kama da laifi a yi mai hukunci saboda wannan abu gaskiya yana mai da ƙasa baya babu ci gaba kuma duka saboda a ɗauki labarin karya mutane su daina bin bibiyar labarin facebook saboda bai da kyau labari na karya ne kenan wannan abu yana mai da kasashen mu baya muna fatan To mun gode. Yawwa. Mu ma mun gode daga jamhuriyar Nijar bari mu je Yobe. Wake kan layi a Yobe. Assalamu alaikum kuna tare da Garba injiniya da garin Dabci. Muna jin ka Garba. Muna jin ka Malam Garba. To da alamar layin Malam Garba ya samu tangarɗa to kamar yadda muka ce maudu'i to muna jin ka muna jin ka eh ibrahim ka tare da ni muna tare da kai muna jin ka kowa na jin ka yawwa da asafa mai fata ne da dawo don Allah do annabi muna fata waɗannan azzalumai a yi kokari a gano su a kama su a musu hukunci idan aka ce aka idan ba a kama su a musu hukunci ba tamkar an kashe maciji ne ba a cire kai ba idan muka dubi irin yadda suka yi Najeriya to annabi sun bata mana suna a kasashen duniya da ana ɗaukar mu da kima amma a halin yanzu sun zuba mu da kima da mutunci a iradun duniya to Allah a kama su a musu hukunci mai tsanani wannan shine ra'ayina fata za a tashi lafiya To an ce idan bera da sata <laughs> eh, idan bera da sata da dawama da wari mecece eh, shawararka ga masu saukin miƙa wuya ga masu ah, su wato ah, tunkararsu da batun soyayya. Eh to gaskiya su ma suna da laifi gaskiya baiwa su ya san halin da kafa sadarwa ta Facebook take. dandali ne na makaryata na yan damfara a zalumai macuta. To mun gode da ra'ayin ka bari mu je Katsina. Ra'ayi na ƙarshe kenan wake kan layi daga Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da dare ya aiki. Lafiya lau muna sauraron ka muna jin ka. Yawa, sunana Ashiru yana kiran ka daga Katsina Kulshi Lokal Gama. To Malam Ashiru. eh lallai mun ji maudu'i kuna kun kawo kan magana yan yahu yahu da aka ta an rage sha suka kusan dubu sittin da a najeriya ko la shakka eh eh da wannan dama yi can sakacin hukumomi ne dai inda hukumomi sun mai da hankali ai wannan dubba zai faru ba a ce wai a zo a bude shafi daidai a dubu sittin da wani abu wai ana cutar mutane a ƙasa kuma akwai gwamnati akwai hukumomi to yana ga wannan matan da suka yi gila an tabo wani daga cikin su ne sa aka riye shi ai ba tun yau ba yan yahu sun dade suna yin wannan abun a je abuja ka ga yadda suke kama gidaje suna kama haya su yadda suke shagalin su yadda suke so ga sanan suna yin bukatun su yadda suke so cikin gidaje to mun gode dan katsinan dukko da ra'ayinka muka zo ga karshen wannan wato ah, shiri ah, da fatan dai za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode To masu sauraro da haka kuma kuka kawo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa'a a takaice. Ibrahim barka da sauka a takaice a yau Alhamis Isra'ila ta ce ta gano gawawaki biyar daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su a yayin harin watan Oktoba da Hamas ta kai mata. sojojin isra'ila sun shaida ɗaya daga cikin wanda aka kai wa wato aka yi garkuwar da su da aka bayyana da maya gorin wadda aka kashe a kirsburg near oz a kudancin isra'ila an sake bude kan iyakar chamam da ta tsallaka tsakanin pakistan da afghanistan a ranar litinin bayan da kananan 'yan kasuwa suka kawo karshen zaman dirshan din da suka yi na tsawon watanni tara da suka shafi suna yi da nuna bacin ransu an dai rufe kan iyakar ne sakamakon matakin da gwamnatin pakistan ta dauka na aiwatar da tsarin yin fasfo da biza ga matafiya a bangarorin biyu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wato Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julia Lesgration da kuma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.